أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر قراتنا في كتاب جامع الترمذي kala abu ne faramin abubuwan mai ke cewa ba mu na za a fitar filogo imel kubra wannan babi ne da yake bayani game da abin da yiro kan barin alwala saboda sumba sumba ta baki malaikar hadisi da ke sinadinsa daga kusai ba har zuwa kwakwakwarwa aisha radiyallahu anha تجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه منذ إلى من الله ثبت أغريش ياسم بنشي ونساشي لما تنسى وتوت لك ما تنسى ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ sannan ya fita sallah ba tare da ya yi alwala ba ƙwada sai urwa ya ce kuntu na ce man hiya illa an fi wace ce in ba ke ba wanda annabi ya tubance ta kuma ya fita sallah ba tare da yayi alwala ba qala sai kurwa yace fa sai aisha ta yi dariya ba ta yi magana ba ya nuna alamar kenan ita din ce annabi ya tubance ta ya fita sallah mala abu isa rahimahullahu yace wa kal ya nahwa hada عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم an rawaito irin wannan wato hadisin a wurare ko kuma mutane masu yawa cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai wannan shine maganan malamai kamar su Sufyan da malaman Kufa kuma suka ce walaysa fi qiblati wudu'un babu wato alwala akan kumban wato mace imamu malik bin ana da auza'i da imam ahmad da shafi'i suka ce kubula ce wuzo a sumba akwai alwala shi ma wasu bangare sun tafi ga haka wannan tumba yakan zama malamai suka ce sumba shi ma kamar taba mace ne to kun kasa shi gida uku wato malamai wasu suka ce idan mutum ya nemi jin daɗi kuma ya samu to alwala ta warware in ya nema bai samu ba alwala ta warware in bai nema ba bai samu ba nan ne alwala ba ta warware ba to amma akwai babin da kuma ɗaya malaman suka rabu na cewa idan mutum ya taba mace bai ya karya alwala kwata-kwata bai karya alwala domin ga annabi alaihi salatu wa salam yana manta iyalinsa yana fita sallah kuma sun ba wannan annabi yana yi ba na sha'awa ba ne wani lokaci ana sun ba don barka da zuwa ko don ban kwana ko don tausayi duk yana faruwa amma sun ba na sha'awa wanda aka hada baki da baki don sha'awa shi ne malamin duk suke ta illar kugula ta bilfarni fa inna hu yankudu mutlakan banda sun ba ta baki aka hada baki da baki suka ce wannan yana kare alwala mutlakan da wasu malaman sun tafi akan sun ba wato cewa yana kare alwala amma taba jikin mace haka bai kare alwala akwai wanda suka tafi gaba daya bai ya karewa akwai wanda suka ce eh idan ya nemi jin daɗi ne to ko ya samu ko bai samu ba alwala ta warware sai magana ita ce idan ko ya nemi jin daɗin ma alwalan ba za ta warware ba sai in maziyu ya zo ko maniyu wanda zai wajatar da wanka amma an babu maziyu babu maniyu ba komai suka ce alwala bai warware ba suka ce dalilai na nutsu na shari'a ba su tabbatar da hakan ba na cewa daga taba mace ko don sha'awa alwala ta wani suka ce babu wannan zama wanda suka tafi a kan cewa in don sha'awa ne yana kare alwala wato zai zama to maza ne na wannan da yawa idan har mutum ya taba mace don sha'awa maziyu ya kan biyo to kaga maziyun nan tabbas ne na jasa ne kuma ya bata alwala wasu suka ce ko da mazin bai zo ba yunkurin da kai na sha'awa na ka na ka ji dadin nan to zai wajabta a yi alwala wannan su ne na malamai wanda a ba na imam malik rahimahullah idan mutum ya nemi jin daɗi ne in ya taɓa to alwala na warwarewa amma ba ka nemi jin daɗi ba don tausayi ne don ban kwana ne ka taba jikin mace ko don share wani abu daga jikinta ko wanke wani abu daga jikinta wannan duka ba sa bata alwala matukar mutum bai sa wani abu a ransa ba wannan hadisin da muka karanta wato imamun nasa'i abu dawuda da nasa'i da imamun gudumaja maja sun rawaito shi imam ahmad ma ya kawo shi a cikin wato musulun nashi hakan nan da la'allama albani rahimahullah ya kawo shi a cikin sahihi na sunan ibn majah Allah ya dace da mu ga shirin manzo sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah